daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirik na zangon fm akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau alhamis 19 ga watan oktoba shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa yana ɗaure laifin dukkan tashe-tashen hankula a maimar kan shugabannin sojan ƙasar dabban mutane sun ɗunguma kan titina a magadishu domin nuna allah wadai da harin muna harin da aka yi da ya kashe kusan mutane 300 ya hukumar zaben ƙasar kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasar any news about him now eh? because it's an embarrassment to have a policeman protecting others You just allow yourself like, a, like just drive into kidnappers. No, it's very annoying. Shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris kenan yake magana cikin fushi da harshen Turanci yayin wani taro da ya yi da kwamishinanin jihohin kasar za ku ji mai ya harzika shi haka. a fagen siyasa kuwa tsohon shugaban najeriya dr goodluck jonathan ya kai wa tsohon shugaban mulkin soja janar ibrahim badamasu babangida ziyara Bayan fitowar tsohon shugaba Jonathan dai bai ce ma manema labarai komai ba game da ganawar. To amma za ku ji abin da wani jigo a jam'iyyar PDP ke cewa dangane da wannan ziyara. Sannan muna tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa yana ɗaura laifukan dukkan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a ƙasar myanmar kan shugabannin sojan ƙasar 'yan kabilar rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar bangladesh da ke makwabtaka da myanmar a 'yan makonnin nan mutanen da yana gujewa gallazawar da sojojin burma ke yi musu bayan da 'yan tawayen rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari fatattakar da ake wa 'yan rohingya wadda ta yi sanadiyar kisan kare dangi ta janyo suka da allah wadai da kasashen duniya duk da yake har zuwa yanzu hukumar myanmar na ci gaba da musun tashin hankalin da ke faruwa a kasar jawabin sakatare tillerson na zuwa ne bayan wani rahoton kungiyar kare 'yancin bil'adama ta amnesty international wanda cikinsa take zargin jami'an tsaron myanmar da cin zarafin 'yan kabilar rohingya rahoton wanda aka haɗa shi ta hanyar tambayi wa 'yan gudun hijira 100 tambayoyi na cewa jami'an tsaron sun harbe ɗaruruwan 'yan rohingya da ke ƙoƙarin guduwa daga ƙauyukansu suka kuma ƙone tsofaffi da marasa lafiyan da ba za su iya guduwa ba dabban mutane sun ɗunguma a kan titunan birnin mogadishu da kuma wasu manyan biranen somaliya a ce laraba suna allah dai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400 zanga-zangar da aka yi a birnin mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin mogadishin ya yi na gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin bam na mota da aka kai ranar asabar ɗin da ta gabata a do'i wanda gwamnatin ƙasar ta ɗora laifi akan 'yan ƙungiyar al-shabab gabanin gangamin wasu matasa maza maza sanye da jan rawuna sun tilasta masu sana'o'i rufe wuraren kasuwancinsu su masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin allah wadan makiya allah wadan 'yan ƙungiyar al-shabab da ƙarfi daga baya kuma suka taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin banadir inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su shugaban ƙasar ta somalia muhammad abdullahi muhammad ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi shirin abin da ya kira yaƙi da ƙungiyar al-shabab to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata wakiliyar hukumar zaben kasar kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi abin da ya ƙara da wutar rikicin siyasa ƙasar da ke a gabashin afirka rosalind akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin new york a jiya laraba tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi na ranar 26 ga watan oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. Akwambe ta faɗa wa BBC cewa ta gudu daga Kenya ne bayan barazanar da aka yi ta yi wa rayuwarta. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta shi ne ya lashe zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, amma kusan wata guda bayan zaben hotun kolin ƙasar ta soke sakamakon zaben saboda hukumar zaɓe ta tafka kurakurai. kundin tsarin mulkin kenya ya bayar da kwanaki 60 a sake gudanar da zaben bayan suke shi amma kuma sake zaben ya shiga wani hali tun makon da ya gabata lokacin da ɗan takarar jam'iyyar adawa raila odinga ya cire kansa daga zaben sai da kuma duk da cewa ya janye kansa daga zaben hukumar zaben ƙasar ta ce ba za a cire sunan odinga daga takardun zaben ba shugaba donald trump ya musanta maganar da aka ce ya yi wa matar wani sojin amurka da aka kashe a jamhuriyar niger yana mai cewa yana da shaidar da za ta nuna 'yan majalisa florida ƙarya take yi na cewa shugaban ya faɗa wa matar sojan cewa sojan ya san abin da ya shiga 'yan majalisar dokokin amurka ɗin wadda ta fara fitar da maganar frederica wilson ta musanta bayanin shugaban ƙasar ta kuma ce tana da shaidar cewa maganar da ta faɗa gaskiya ce la david johnson mai mukamin saje a rundunar sojin ta amurka yana daga cikin sojoji hudu da aka kashe makonni biyu da suka gabata a kusa da iyakar kasar Nijar da Mali bayan da aka kai musu wani harin kwantan bauna wanda aka yi imanin mayakan kungiyar IS ne suka kai shi. 'Yan majalisa Frederica Wilson wadda ke wakiltar mazaɓar da iyalan Johnson suke ta ce ta saurari magana Trump lokacin da ya kira matar marigayin Miyeshi yayin da suke cikin mota zuwa filin saukar jiragen sama don tarbo gawar mijinta. daga ƙarshe firaministan ƙasar malta joseph muscat ya yi ta yin tukwici mai tsoka ga duk wanda ya bayar da bayanai kan kisan kan wata fitacce 'yar jarida mai suna da fin galizia da aka yi ranar litinin muscat ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa za a yi amfani da duk abin da ya kama don nemo waɗanda suka aikata kisan kan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ƙwararru masu bincike na ƙasar netherlands suna ƙasar malta don taimakawa binciken da ake gudanarwa wani bam ne ya tarwatsa motar galizia ɗan lokaci kaɗan bayan da ta bar gidanta ɗan matar ya ga lokacin da motar ta fashe amma babu wani abu da zai iya don ceto mahaifiyar tasa galizia ta daɗe tana bincika zargin cin hanci a gwamnatin malta inda ake alakanta jami'an malta da wani asusun banki da kuma wani kamfani wanda ake amfani da shi wajen gujewa biyan haraji Firaminista Muscat na ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi a dalilin fitar wasu bayanai a lokacin da aka kwarmar takardun nan da ake kira Panama Papers, wadda ta bayyana masu gujewa haraji. Sai dai Muscat ya musanta zargin da aka yi masa har kuma ya yi kiran a galiziya Galizia. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To da farko wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu turawan Birtaniya hudu a yankin jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya. Ko da ke har yanzu ba ji ɗuriyar waɗanda aka yi garkuwan da su ba, amma 'yan sandan jihar sun ce sun kama wasu mutane da ake zargin na da hannu a sace turawan. Daga birnin Fatakol ga rahoton da Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana. Mr. Andrew Anyamaka shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kuma na tuntube shi ta wayar salula ya ce. Members of uh, Karawai militants then kidnapped uh, the four white uh, missionaries, uh, Dr. David Donovan and the wife uh, Chili Donovan. yana cewa ne mutanen da aka yi garkuwa da su 'yan mishin ne da ke zaune a wani ƙauye a jihar delta inda suke gudanar da wani aiki na kiwon lafiya kyauta ga al'ummar yankin kuma wannan lamarin ya afku ne a cikin dare yayin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su rundunar 'yan sandan jihar ta delta dai ta ce tana zargin wata kungiya ta 'yan bindiga da ke kiran kanta karowai ita ce ta sace mutanen don garkuwa da su kuma daga cikin waɗanda aka sace din har da wasu ma'aurata kuma zuwa lokacin da nake magana da kai kungiyar ta 'yan bindiga wadda ta sace su ba ta yi maganar kudin fansa ba. four of them have been engaged in uh, preaching and um, giving free medical treatment. Da na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kowane hali ake ciki don ceto waɗanda aka yi garkuwa da su sai ya ce. We are now working on our hours um, along with the joint task force. was trying to especially. Ya ce a tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da da mun ceto rayuwar waɗanda aka yi garkuwa da su. Uh, da na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan Mr. Andrew Anyamaka ko akwai waɗanda aka kama sai ya ce. already some suspects have been arrested in connection with it but please our focus is on ya lalle mun kama mutane kan wannan lamarin kuma muna ci gaba da gudanar da bincike kuma muna samun cikakken haɗin kai daga gare su bayanai dai su nunar cewa waɗanda aka yi garkuwa da su mishan ne kuma likitoci ne da suka kwashe shekaru sama da goma suna gudanar da ayyukansu a ƙauyuka daban-daban da ke jihar ta delta da ke yankin niger delta kuma suna ba da magunguna kyauta ga al'ummomi da ke yankin sha'anin kama mutane dai da garkuwa da su a yankin niger delta domin neman kuɗin fansa ba wani sabon abu ba ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to yau dangane da batun garkuwa da mutane a najeriya sufeto janaral na 'yan sandan kasar ibrahim idris cikin fushi ya nuna takaicinsa kan yadda matsalar satar mutane take ritsawa har da 'yan sandan kasar lamarin da ya ce abin kunya ne ga rundunar hassan mai na kaina na da ƙarin bayani kan wannan rahoto da yake jawabi a taron da ya yi da ilahirin kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya baki ɗaya. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya fusata da yadda ake samun satar ba ma ga magarin mutane kaɗai ba, amma hatta jami'an 'yan sandan yanzu sace su ake yi. Protection of our officers Because where is the CP Niger? Two days ago, where one of your DPO was kidnapped. How can it be a DPO in the place? You have all the policemen under your command. You allow these kidnappers to just pick you on your orderly. It's very embarrassing. E dole ne mu kare amu. Ina kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. Kwanaki biyu da suka wuce an sace ɗaya daga cikin DPO dinka. Ya ma za a yi kana matsayi irin na DPO dan sanda. Kana da duk jami'an 'yan sanda a karkashin ka. Ka kama hanyar yin bulaguro kai kaɗai tamkar baka da galihu. Har ka bari ka su sace ka. Wannan abin kunya ne haka fa kwanakin baya aka sace mana mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara wannan ba zan amince da shi ba a sha'anin tsaro fa sai ka fara kare kanka kafin ka kare wasu yanzu dan allah ka ga yadda aka sace mana diyo na sarkin fawa diyo sarkin fawa any news about him now eh not because it's an embarrassment to have a policeman protecting others you just allow yourself like a, like just driving to kidnappers shugaban 'yan sandan najeriya ya yi ta faɗa yana nanatawa yana kuma jan kunnen kwamishonin 'yan sandan ƙasar. commissioners of daga yanzu za mu ke ɗorawa kwamishonin 'yan sanda laifin duk wani ɗan sandan da aka sace kamar kaza wannan babban abin takaici ne. Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, na kallon al'amarin ta wannan fuska. abubuwa yanzu ya kai la haula wala quwwata illa billah waɗanda ake tunanin cewa su su kare al'umma su ne kuma kuma ana kamawa to shi ga kuma kenan ya zai abubuwan nan sun fara a hankali ne har zuwa kai ga wannan matsayi da muke ciki akwai abubuwa wanda suka shafi al'umma na talauci da rashin inda aka sa gaba maimakon a duba ainihin me yake kawo irin waɗannan abubuwa kawai sai a yi abin nan da bature ke cewa fire brigade approach kawo sauki na rayuwa shi zai rage irin waɗannan ta'annaci da ake aikatawa cikin al'umma Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To sai fagen siyasar Najeriya inda tsohon shugaban kasar Dr. Goodluck Jonathan ya kai wa tsohon shugaban mulkin sojin kasar Janar Ibrahim baban Babangida ziyara. Watanni sun ce tsoffin shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'o'i biyu suna ganawa. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Bayan fitowar tsohon shugaba Jonathan dai bai ce ma manema labarai komai ba game da ganawar, amma ya ce ya zo ya gaida janar baban gidan domin tun da ya dawo daga neman magani a ƙasashen waje bai zo ya gaishe shi ba. Mr. Jonathan dai ya ki amsa tambayar manema labarai, sai dai kawai ya ce ina yaba muku aikinku yana yin kyau. kun san mu mun yi murabus daga siyasa kamar yadda ya bayyana. To amma masu sharhi akan lamuran siyasa na ganin ziyarar ta Jonathan na da alaƙa da batun babban taron jam'iyyar PDP da ke tafi, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability ya bayyana mun. Ainihin jawadadi ya ita cewa shugaban ƙasa zai fito yankin arewa Ah, shugaban jam'iyya zai hito yankin kudu to mu da ake ta kokarin yaya za a samu masalaha a fitar da dan takara wanda yake ba tare da an je fagen zaɓe ba ranar tara ga watan disamba so kaji dalilan da ainihin su manyan namu iyayen jam'iyya suke ta faɗi tashi kuma maganar shugaban ƙasa ko wani shugaban ƙasa ya zo wajen baban gida dama su ne iyayen jam'iyyar namu Shugaban gida har yanzu yana da wani tasiri babba kenan a shugabancin ta wannan jam'iyya ta PDP a sosai ka uba ne dan ya taka rawan gani sosai ko da cikin da muka tsinci kanmu a tsakanin Alimadu Sharif eh, da da makarfi sanata makarfi ya taka rawan gani sosai na tabbatar da cewa an walwala wannan wannan rigima da kaddama da ya shiga kuma har yanzu uba ne yana ɗaya daga cikin wanda ke ƙawatarwa a jami'ar na namu. Wato ne ganawar za ta tasiri wajen dorewar PDP kenan. Eh za ta tasiri sosai. Dalili kawai shine ce akwai 'yan takara wanda suka fito suna neman shugabancin wannan jam'iyya wajen mutum takwas suka fito. Hmm. Kuma daga cikin mutum takwas ɗin ga akwai wanda suka fito eh, duk sun fito a kudu ne. Saboda haka kuma kowa yana nan ya dage yana nan yana ta neman jama'a. washe kenan in har an ce haka dole ne irin su ire-iren su shugabanni a iyaye na jam'iyya su shiga cikin lamarin da su gana su ga ta yaya za a samu masala a hitar da ɗan takara guda ɗaya wanda za in so samu ne haka muke bukata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Najeriya ƙasa ne ya ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti 17 lokaci ne kuma da za mu kawo muku shirin domin iyali ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da idan mace ta auri shashashen miji to tana gyara shi amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayanta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma 11 ga watan Oktoba ta zama ranar 'ya'ya mata ta duniya da nufin ɗaukar matakai kan bukata da ƙalubale da 'ya'ya mata suke fuskanta tare kuma da ƙarfafa musu gwiwa su iya cimma gurinsu na rayuwa. A bana, bikin ya mai da hankali ne kan taimakawa yara mata su iya tsayawa da ƙafafunsu kafin fuskantar ƙalubalen rayuwa da lokacin da suke cikin wani hali na kunci da kuma bayan fita wani halin haƙula'i. Yau shirin domin iyali zai nazarci tasirin wannan ranar a ƙasashenmu inda masu kula da lamura suka ce ana amfani da al'ada da addini a tauye hakkokin mata. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, barista Badiha Mu'azu, 'yan maya kan hakkokin mata, ta bayyana tasirin wannan rana. A gaskiya abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, ta yi abu ne da ya kamata, saboda su mata muhimmancinsu a cikin al'umma, da darajarsu da take cikin al'umma, da bambancinsu da 'ya'ya maza domin su mata masu rauni ne kuma sannan saboda na su akan tauye su a abubuwa da yawa 'yan damammakin da ya kamata su samu ba su cika samu ba saboda ana ganin su mallakarsa ake yi ta hanyar a ce mahaifi ne yarsa ce a ce miji ne matarsa ce a ce wane ƙanwarsa ce ko yaushe a ƙarƙashinsu take kuma hukuncinsu Shi ne na ƙarshe a kan ra'ayinta to wannan ya ba da dama a cewa su ma a san suna da mahimmanci suna da amfani suna da rawar da za su taka su taimaki al'umma domin mace ita ce al'umma kuma ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayanta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar saboda ita za ta zo ta taka rawa ta musamman a harkar gudanar da iyali ita ce mai tarbiyya ita ce mai kai kawo a tsakanin iyalinta daga kan mai gidan zuwa yaran zuwa duk wanda ya shafi wannan dangin shi sa akan yi kwatance a ce in gida ya gyaru to an samu mace ta gari idan mace ta auri shashashen miji to tana gyara shi amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware ya ya fallashe wannan ba karamin gudunmuwa majalisar ɗinkin duniya ta bayar ba don ta daɗa fito da muhimmancin mata a cikin al'umma tunda kina bibiyar al'amuran da suka shafi mata da kuma 'ya'yansu musamman kuma 'yan mata ɗin ya za ki kwatanta rawar da irin wannan bukukuwan za su wajen warware irin waɗannan ƙalubalen da 'yan mata ko 'ya'ya mata ke fuskanta mu ana alal haƙiƙa 'yan mata suna fuskantar ƙalubale har yau ciwon talla bai bar mu ba matsalar talla ta addabe mu ta shiga cikin zuciyoyin iyaye ta riga ta yi kaka gida saboda ana ganin babu ce ta yi yawa ba ni da shi yarinyar nan sai dai in dora mata talla ta je abin da ta siyar ta dawo min da kuɗi mu haɗa mu tara kayan ɗaki mu ci abinci a yi duk wasu 'yan buƙatu saboda ita mace tana da buƙatu da yawa domin halitta ce ta musamman kuma shi isa take da buƙatu na musamman to duk 'yan ƙananan buƙatunta da manyan waɗanda ba sa kaucewa to sai a ga da ita ce za ta nemo abin da za ta yi wa kanta a fara taron kayan ɗaki a fara biya mata buƙatu 'yan kayan kyale-kyale da matsalolinta na yau da kullum gama da al'adarta gama da kayan kwalliyarta ɗan kunna da sarƙa man shafawa duk abu ne da ita ba za ta zauna babu su ba to sai ya zama kamar ita ta zama wata kadara ita za ta yi wa kanta da kanta ta hanyar tallan nan amma ciwon da illar da zai biyo baya ta shirgin fyaɗen nan da rashin sanin kansa a rayuwa ba za su san su suwaye su ba yadda ake kara zuban nan haka suke ɗaukar kansu duk wata daraja da Allah ya musu da wadda eh, al'ada ta yi musu da wadda suke da ita ta kankin kansu sai su zubar saboda ba su san da ita ba amma yin wannan ranar muhimmanci ne a gurin jama'a saboda an san da su inda ba a sani ba wajibi ne a sani an ɗauko ɗan da za a sani inda kuma aka sani za a daɗa muhimmanta ta za a ɗauki muhimmancin abin a san cewa suna da daraja. Profesa Aisha Abdul ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da mukala a taron da cibiyar nazarin al'amuran jinsi a jami'ar Bayero ta Kano ta ce akwai buƙatar ƙara ankarar da al'umma kan abin da ya shafi 'ya'ya mata. Wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana rana ce da ake so a yi wa al'umma tuni an karar da su akan mahimmancin 'ya'ya mata kullum nakan ce in an yi magana akan mahimmancin 'ya'ya ba ana nufin 'ya'ya maza ba su da mahimmanci ba a'a ana duba ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko to tunda haka ne ku ya kamata a ba ta duk taimako da duk karfafawa yadda za ta iya rike makarantarta da kuma bunƙasa wannan makarantar yadda za su zama sun zama masu amfani a al'umma wannan shi ne maganar da abin da majalisar ɗinkin duniya take magana da kuma muma abin da muke magana cewa ya mace tana da mahimmanci kuma in ka kalli a al'ummar da muke magana to akwai ɗan naƙasan tunani akan haka saboda haka shi sa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba mu ya kamata mu tashi mu yi an karar da mutane cewa 'ya'ya suna da mahimmanci. To a matsalar da kika gabatar kin taɓa wasu batutuwa da suka shafi kaman kalubale na harkokin shi kansa renon yaran ma a matakin 'ya'ya mata da batun iliminsu da kuma yadda ma za a bi arware a samu mafita misali eh, kan yadda za a ci gaba dinnan menene kika yi la'akari da su to abin da na yi la'akari da su na kalli al'ummarmu da muke ciki na kalli kuma abubuwan da suke faruwa za ka ga idan a ce ana buƙatar yara a sasu a makaranta wani sa'in dalilin da zai sa a sasu a makaranta dalili ne mai kwari to kaga a nan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta wani abu a kai wani sa'in dalili ne ran rashi to amma kuma rashin ma kala-kala ne akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin an fahimce ni mm. biki bai zama dole ba za a iya ɗaura aure shi kenan fakat an samu da haka an muhimmantar da biki akan ilimi yawwa mm. to abin da nake faɗa kenan akwai dalilai masu ƙwari wanda a nan gwamnati ya kamata ta shigo ta warwarewa al'umma yanda an cire musu duk wani abu da yake hana su su sa yaransu a makaranta balle ma 'ya'ya mata don in aka samu irin wayannan abubuwan ko na talauci ko rashi sai ka ga in har ma ana son a kai yara makaranta to sai a ɗauki yara maza a kai su saboda ana ganin ita 'yar gidan wani ce aurar da ita za a yi to abin da aka manta shine 'yar gidan wani ce aurar da ita za a yi amma kuma uwar wani ce yayar wani ce wata rana ba ma wata rana ba gurin ta za a zo ita ce wannan makarantar da na fara gaya maka to saboda haka dole dole dukkanmu idan ba mu ba sai ya dawo kanmu sai mun ga eh, na kasu a cikin wani abu wanda rashin eh, bawa mai bawa eh, karatun yara mata mahimmanci sai mun ga na kasa akan haka saboda haka ni abin da nake kira da kuma kusan abin da na yi magana a kai a makalata shi ne mu ba su mahimmanci za kuma mu ga alherin wannan saboda mahimmancin da suke da shi saboda duk inda za ka ɗauka uwa daga ita ake fara kowa za ka zama daga kan cinyar uwarka To gurin Dr. hawa Balami kenan shugabar kungiyar da ke rajin ganin an ba 'ya'ya mata dama bai ɗaya kamar yadda ta bayyana a hirarta da mu Madina Dauda. Ni da kaina iyayena sun sa ni na je makaranta kuma na samu makaranta har na zama doctor kuma na ga mutane da yawa ba sa iya zuwa makaranta idan ba su da kuɗi wayansu kuma ko suna da kuɗi ba su san wai za su iya zama ko doctor ko lawyer ko wani abu a duniya shi yasa na fara. To Allah sa a dace. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Ma'azu da Profesa Aisha Abdul da kuma Dr. Hawa Balami da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Salon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne duniya mata su duniya. To a Grace yanzu kuma ga labarai a takaice. a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa yana ɗaura laifukan dukkan laifukan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a ƙasar myanmar kan shugabannin sojan ƙasar 'yan kabilar rohingya sama da rabin miliyan ne suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar bangladesh da ke makwabtaka da myanmar a 'yan makonnin nan mutanen dai na gujewa gallazawa da sojojin burma ke yi musu bayan da 'yan tawayen rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari dabban mutane sun ɗunguma kan tituna a birnin magadishi da kuma wasu manyan biranen somaliya a jiya laraba suna allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400 zanga-zangar da aka yi a birnin magadishi na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin magadishi ya yi na a guda da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashin da waɗanda suka jikkatar harin bam na mota aka kai ranar asabar ɗin ta gabata addu'o'i wata wakiliyar hukumar zaben ƙasar kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin zaɓe zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi abin da ya ƙara ruruta wutar rikicin ƙasar da ke a gabashin afirka rosalind akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin new york a jiya laraba tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi a ranar 26 ga watan oktoba ba zai cimma mizan da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ɗan anjima jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan allah ya yadda idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilu hashim gumel leta ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu jimmy wanda ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya